to abin da ake so 'yan Nijar ku tsaya addininku ya ba ku izini ya umarce ku ya wajabta muku ya tilasta muku ku dunkule ku zama abu ɗaya kun gane ku? sai manzon Allah yake cewa innama ya akulu zi'ibu min alganami alƙasiya. manzon Allah ya mana misali cikin dabbo tumaki wadda kura take cin yar ta ware ita da me manzon Allah yake cewa yake so ya guna mana mu dunkulu mu zama abu ɗaya ka taɓa ga ka haɗa mutane kuma ka ce komi daidai dai tahiya kai ma baka makanka adalci ba kai daidai kake yanzu fa idan aka zo aka shata gari kamar da magaran ɗin nan aka ce wannan gidan wane ne wannan gidan wane ne wannan gidan wane ne su ɗin kuma sai ce to kuma nan makabarta ce a lokacin ba wanda ya mutu fa sun san an yi ya ce to nan kuma gidan alƙali ne an san wani ya lalata nan kuma gidan kaso ne an san wani ah kuma sai a ware likita kuma a ware hotar an san ɗan adam ya yi rishin lahiya ya yi lahiya ya je kaso ya je kasuwa ko aljanu ne kuke sa a gidan kaso kuɗin ne dai ku je kaso ku huto ku je kasuwa ku huto ku je masallaci ku yi masallaci ku gidan kaso kenan in an ce zuwa a an ce me dole sai an samu saɓani bahaushe ke cewa tsakankanin harshe da haƙori ma wataran ran sai ka ga haƙorin ya tamne harshen baki ya ɗauki zahi wannan shi ya sanya ake so ba tsaya za ka yi ba 'yan duniya suna amfani da fikirak suna amfani da wani talauci suna so su da kama haukaci wanda talaucin nan ba daga Allah bane daga gare su ne su suka sa maka talaucin kuma su suke sa maka wannan daga ƙarshe abin da nake so in murihe da shi kamar yanzu idan kun lura maganganun da aka yi na sai wanda sai da yawo ta yi a zaman da suka yi in kuka lura ga baki ɗayan shi ai maganganu ne yaudara shi saƙon ana so ne a isan ma ɗan Nijar da saƙon tundira shi tundira ɗan Nijar ne kada yake so a ya saƙon da suka zamna ƙasashe uku sun huta an tattamna wani laifi sannan kuma mi ma ka zancen ƙasashe uku ai Nijar ce kaɗai da ta yi juyin mulki duk wannan abin ya faru Mali tana da takunkumi Burkina tana da takunkumi shin Nijar ce kawai take da takunkumi shi ya sanya abin ya faru da aka zo ai abin da suka ce mu ƴan uwansu ne mu kaza su ne kaga ana so a lallashi zuciya ba wa shugabanni ake so ba ku talaka ake so ku fahimci cewa suna neman ƴan uwantaka suna neman gyara kuma ita wannan sai dawo shekara ta 49 kaga ba yarinya bace kusan duk wanda yake nan sa a shi ce haka ne to shi kenan sai aka ce maka mutanen mali kashi talatin ne cikin 'yan mali suke kwadibuwar haka mutanen burkina a kwadibuwar he ba a ambaci nijar ba kenan mu 'yan nijar ba he an ambace mu ba domin zancen da hausa ake dan mali yajin hausa ne dan burkina yajin hausa ne wa yake jin hausa saƙon wa ake aika ma amma ya kai amfani da mali da burkina aka faɗe su sai ka ce idan kwadibuwar ta koro su kasuwanci ya yi tsada abin da da za ka biya dala hamsin aka ce ka biya jika tun da babu sai da yawo kaga abin saƙon da ake so a ci a gaya maka a gaya ma al'umma wato in kaga a biya maka sauƙi sai da yawo ce in kaga ka shiga sai da yawo ce in kaga ka huto sai da yawo ce in kaga ka yi zama sai da yawo ce to shine muka ce ƙarya suke an yi kasuwa da ta hita yanzu albarka ba sai da yawo mun faɗi musu kasuwar da Kano suka yi su alasan ɗanta ta suka yi a magariya a dare inda suka tara gyaɗa suka kai Kano da gyaɗa da hwata ne aka tara da, kaɗa har aka tona ma Najeriya manta na fetur ta zama cikin masu arzikin man fetur kuma daga Nijar ne arziki ya tahi Hwata wannan ta dabbobi daga nan ita ce aka yi ta kaiwa da su gyaɗa da ƙwaro da riɗi da waye da wasu aka kai kuma a lokacin nan hudu ne akwai isaidiyawa arzikin ya zama arziki ko bai zama ba muka ce sannan kuma sanda bakwai aka kawo musu hari wato biyafar ta zo za ta balle daga najeriya su da suka zo na ai ba sai suka suka nemi gudunmawanmu mu sai muka kalla to ita kuma sai dai to irin wannan abin da muka ba Najeriya na gudunmawa tsare ta daga hallaka sanda aka zo za a hallaka da ita kuma faransa nan da take tare da su a yau ita ce ta zo wurin mu tace mu taimaka mata kashe su ita zo take zo ta raba Najeriya kuma hatta da Boko Haram faɗi da murya babban murya ƙasar Cote d'Ivoire ce aka tsara Faransa tsara ta ƙasar Cote d'Ivoire ai ko ta unguwa a nan cikin birnin Abidjan wanda ake ce nan bakin ruwa masallacin yana nan ilo guda ne ana aka yi wannan tirin din yan Boko Haram akwai wani gari can iyaka da Liberia gari na bi dama a wurare bi ne Abidjan da can wannan San Pedro ke ko San San Pedro to can aka can makarantar tabi take ta yan Boko Haram ana aka ɗauko 'yan wajen jihar barna da ina da ina aka kai su ba akwai hausawa da hulani amma bari bari sun yawa nan aka yi training ɗinsu nan aka yi wani ɗinsu aka tura su boko haram arziki ne aka tura musu kuma ivory coast ce kadu ibuwar ce ta yi wannan abin tare da da faransa kuma yanzu faransa ta zama wata hadda ta ba su shawara muka ce to sanda aka yi wannan taimakon na nijar ta je ta kama mu kuka ci yaƙi ai lokacin nan babu sai diyawo bare yanzu ku ce sai diyawo ce ta kulla alaƙa tsakanin mutane da mutane kenan yanzu idan ka ce alaƙa saidiyawo ce mace ƙarya kake ana alaƙa tun kafin a yi saidiyawo kuma ita saidiyawo da aka zo to ga mini alakar da aka yi an ce saidiyawo ƙungiya ce ta haɓaka tattalin arzikin Afirka shi har ka arziki na farko akwai hanyoyi shine Abu Kaladan zare ke cewa a wada ta Afirka da hanyoyi daga asmar hayya zuwa kayi kowa ya je ya dirce ƙasa kowa a yawo ba wasu juyayi ya ce manufanmu daban da ta 'yan iska manufansa a kakkasa afirka su sayar da kasa eka eka su kyale mu na cikin bukka kai ko da kabar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka daga maula sai yawon sadaka kowa ya gani zai zage ka ya ce ya kamata ka ɗaukaka hannunka ka saka a cikin aljihunka ka fito da kuɗaɗe mai tsoka don yin aiki ga talakanka ba in kai haka ba mai zaginka ba mai ce maka cinkaski mai zalunci ya shige ɗaki na san wani bai san ba kalmar kaski da Hausa ko wanda zai kulle kudin ka kamar miliyar dubu ya kwana wani daki kura sai yadda aka yi <laughs> shine kaski ya bar ku da yunwa irin wannan wasu ne fa aka kusan shekara 60 aka yi waɗannan waƙe-waƙen aka tsara wannan tsarin da ita wannan eh, wannan ba sai da ba ita kanta kungiyar haɗa kan afirka ɗin ta gaba ɗaya tsarin da aka ɗora ta kai ba shi take kan shi ba da ita da babu gara ma a rushe ta ita ma banza ce ita sai yawo tun da aka wata kilo ɗaya ta na kwarta ba ta yi ba a cikin aikinta akwai zanya wutace a kai lantarki birane da ƙauyuka ta yi akwai ba da tsaro don kasuwa ta je ko ina a yi kasuwa cikin wannan duk abin da ake na yaƙe-yaƙe sai dai ta taɓa kawo jaje ma kuma yanzu matattan ƙungiyar da turawa da aka yi taron ka kalla turawan da suka zo wurin sun yi 'yan afirka da suka zo wurin kuma yanzu mu ne don kai kai ka zama shashasha mahaukaci kana mana mahaukata ne wannan abin wa Allah ne ya kama 'yan Nijar ba ya kama shugabannin 'yan Nijar ba 'yan Nijar ba sanda kuke ma mali wannan cakulkulan shugaban ku je zage ministan ku ya je zage mali ya ce kaza kaza kaza da aka ritsa da shi su ma yan Najeriya zan lage lage sai kaga wannan wannan mai horin sai ka ji hotara aka su wallahi da domin yan Niger suna Allah ya isa ka yanke muta Allah ya isa ka rihe mu iyaka Allah ya isa ka sa mutane kaza Allah ya isa kayan mutane su ribe Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa zai sha ne ba al-zalimi bai wannan wa ma lil-zalimina min ansar al-zalimi ba sa wannan Allah ya alƙawalin yana iya jinkirta ma zalimi amma fa da kashe zai yi kun ba zai kurce ba wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid saboda haka duk wata shibiha da za a ka muku ba mu da gurin wane ko wane ba sakasiyan mutum muke kallo ba aikin da za a ma Nijar muke kallo mu taimaki Nijar kuma mu ba gurin mu demokuraɗiyya ba in wa zai yi mulki mun yarda ayi zaɓe mun yarda a yi majalisa amma ba sunanta ba demokuraɗiyya kun san meye demokuraɗiyya shugabanninku su je su amso tsari daga waje tura su ce musu ga yadda za ku yi ga yadda ba kun yi ba ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi a arzikinku a tsaronku a kasuwancinku a nomanku a kaza kaza su rubuta ku sa hannu kun yarda a eh, mun yarda wani shine demokuraɗiyya ba je hukuri aka ba shi ya sanya duk wanda aka zaɓa in ba sa hannu bai ce ba na gaskiya ba ne zaɓen bai yi ba duk wanda ba a zaɓa ba in ya yarda da waccan tsiyar to ya ce ɗan demokuraɗiyya ne shi yasa kuka ga aka yarda da polibiya shekarar polibiya nawa yanzu ya hauka cewa arba'in da wajen gare shi kuma ɗan shi ke tahiya da abin shi ya sanya ku gane ba ga alasan wata ranar ba ba ta zarce ba sai diyawo tana ina ta zarce zan ce sai diyawa ita ce shekara goma sha wani abu da ta wuce ta yaƙi tazarcen tanja me yasa ba ta yaƙi tazarcen alfa kwande da tazarcen watara ba ƙariya ne domin watara babban kare ne na faransa in zai yi tazarce so dubu wannan demokuraɗiyya ce amma in ni da kai muka zaɓi wannan muka ce wani eh, ka je ka zama shugaban kaza kaza da ra'ayinmu mu to wannan ɗan kama karya ne ko kuma kuna nan yanzu wani banza ne daga ƙasarsu zai zo ya zaba maka shugaba kai bakka da daraja baka kai ɗan adam ɗin da za ka zaɓa kanka shugaba shawara bakka da shawara bakka da ra'ayi kenan kame da kanka banza kuma da ake cewa ai tsohon shugaban ƙasa ya ce el alaƙar ta rage da mu da faransa el kaɗan ce mu in shi ba ƙauye ne mu ƙauyawa ne ka taɓa ganin inda aka zo malam ni bawan ka ne na zo in ce to eh, eh, ranka ya wannan yarima yanzu abin da nake so wannan bautar da nake so da Allah muna so mu zamana mu sa hannu ta ƙare zai yi kawai mu da in ya bige ni ‘ya'yana su ci gaba in na bige shi in ce wash shi ne duk wanda ya ce maka wai za a zo a takarda a yi yarjejeniya ku sami ‘yanci ya ko musulmi ne yake kake karkashin shi yana abin da ya ga dama da baka bala mun lahiya bare arni kafiri ba yahude tsinanne da ya saba ci a jikinka tsohon mutsiyaci da bakkomi a shi Allah ya tsine mishi ya kwashe albarka da shi ba abin da ya dogara da shi ya sata kace ka zo mu tsaye da sata to ashe ka je wurin yankin nan ma ce to abin na zo da Allah mu tsaye da ku daina ku bani ƴaƴana ku saka mini bana ba ku kuɗi ku bani kuɗin ma da ku raba kuɗin an taɓa yi ka je wurin su ga in ka ji mutum yana muku zancen wai za a yi kaza kaza a takarda a demokuraɗiyyance zamani ba ƙarya yake mai yaudari ne ba a yin haka ita wannan uwa ka uba kan da muka yi da su shine daman haƙin asalin karɓar yanci wane e ban san ganin ka ana san inda dare ya muka shine kawai Allah ta'ala shirye da mu Allah shi gafarta mana Allah ka samu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum eh, eh assalamu alaikum akwai dan kira kaɗan kafin masu tsara